Rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau Operation Safe Haven ta tabbatar da mutuwar mutane uku, waɗansu kuma suka samu raunuka a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai ƙauyen were a ƙaramar hukumar barikin ladi a nan jihar Plateau. Harin wanda wasu da ba a san ko su wane ne ba ya auku ne da daren jiya talata inda suka hallaka mutane uku ciki har da jami'in soja da tsohon shugaban ma'aikatan jihar Plateau. Kakakin rundunar tsaro na Operation Safe Haven a jihar Plateau, Kaftin Umar Adam, ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku. wasu mutane wanda wanda ya san identity su suka shigo cikin anguwan mutane suna dan sai da kaya a shagunan zuwa nan wajen akwai shi wani mutum da ya zo na ya zo sayayya ne a nan wajen shi ma na daga cikin wanda suka kashe sai kuma ita wacce take sai da a shagon sai kuma wani personal ɗin mu da shi ma da ya je sayan da cash shi ma suka kashe da shi nan shi ne su ma suka abin da suka ji musu ciwo. To amma wani yanayin yanzu ake ciki da yawon? A yanzu yanayin da ake ciki ne komai ya riga ya ma ya riga ya kwanta sojojinmu ne da yanzu ne muka baza su a wajen ko ta ko'ina suna patrol kuma suna kudin search don su tabbatar cewa sun kama wanda suka yi wannan aika kuma in Allah ya yarda za mu kama wa'anda suka yi wannan mugun aiki kuma za a hukunta su. za su yi mamakin wannan lamari ya faru kusa da wato checkpoint ko kuma wurin bincike na sojoji amma ba a iya gane ko su waye suka aikata ba? Eh wato shi checkpoint din yana da ɗan nesa daga inda abin ya faru amma duk da haka dai su daga checkpoint din ne su ke kokarin su je can din su tsayar da abin to garin nan wajen ne dai bayan sun je din aka yi ta harba-harba suka samu suka abin da suka yaran abin da yaran mu guda biyu wanda suka ci ciwo wajen kokarin suka cewa sun kama wa'annan mutane. Daga can karamar hukumar basa kuwa mata ne suka gudanar da zanga-zangar lumana bayan sun tarar da wata gawa. Wani da ya buƙaci in sakaye sunansa saboda yanayin tsaro ya shaida min halin da suka wayi gari. Yau da asuba mutanen Fashidu wani kauye ne a can yankin Yango. Mutanen mu sun tashi daga aka iske ta wani taurin ne mata suka fito suna cewa su ba su yarda ba daga ka za a ce ga sojoji a yankin nan domin abubuwan da ke faruwa ya zama da kusan kowane rana na an tashi sai a samu gawa wani to idan an ce akwai tsaro cewa suke zuwa suke kashe wannan jama'a ba abin da ya sa mata suka ce to su gaskiya su wannan abun ya ishe su suna demonstration cewa wannan abun gwamnati ya kamata ta zo ta duba ga abin da za su yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.